This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41 a ƙasar jamhuriyar Nijar ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. ko a je mu ko da yaushe kuma a ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu da wannan lokaci Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da innar Amal Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin na wannan la'asariya da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Kafin mai nisa ga Grace Alheri Abdu da kanin labaran duniya. haka yake to halima rundunar sojojin isra'ila ta gargaɗi dubin dubatan mazauna arewacin gaza da su fice daga gidajensu har zuwa lokacin da za a ce musu su koma an rantsa da shugaban ƙasar syria bashar al-assad domin wani wa'adin mulkin shekaru bakwai bayan zaben da aka gudanar da ake ta kushewa kana mahaukaciyar guguwar teku da aka lakaba wa suna ramasun ta ƙetara filipin zuwa arewacin vietnam To Allah ya kyauta. Bayan labaran duniya muna tare da rahotanni biyu. Ɗaya akan zanga-zangar da wasu 'yan jihar Nasarawa ke yi don bayyana kin amincewarsu da yunkurin neman tsige gwamnan jihar Umar Tanko Almakura. Daga jihar Zamfara kuma akwai ƙarin bayani game da harin jiya talata da ake zargin wasu hilani makiyaya da kaiwa ƙauyen gidan dawa da ke ƙaramar hukumar Maradin. Bello Habib Galadanci zai gabatar da shirin himma ba ta garago. ra'ayoyin masu saurare su biyo baya sannan Sheikh Abdulwadud Haruna na kumasin kasar Ghana ya mana nasihar Ramadan amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da rana ga cikakkun labaran. rundunar sojojin isra'ila ta gargaɗi dubin dubatan mazauna arewacin gaza da su fice daga gidajensu har zuwa lokacin da za a ce musu su koma yayin da take ci gaba da kaiwa mayakan Hamas hari ta sararin sama waɗanda ke kai mata hare-hare su kuma da makaman roka. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hari wurare da dama yau Laraba da safe da suka hada da gidan wani babban jami'in Hamas Mahmud Zahar. Wata takardar sanarwar da ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce duk wanda bai fice daga gidansa ba nan da nan yana cusa ransa da kuma na iyalansa cikin hatsari. jami'an hamas sun gaya wa jama'a da su yi watsi da wannan gargaɗi suka kuma ce isra'ila tana wasa ne da hankalinsu kawai harin da aka kai yau laraba ya yi sanadin mutuwar mutane uku ya kuma lalata wurare da dama da suka hada da wani asibiti ma'aikatan lafiyan falasɗinawa sun ce akalla mutane biyu da 204 aka kashe tun da isra'ila ta fara kai farmaki da nufin shawo kan hare-haren makaman roka da hamas suke kai mata wani mutum ɗan ƙasar isra'ila ɗaya kuma ya rasa ransa An rantsar da shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad domin wani wa'adin mulkin shekaru bakwai bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar wanda 'yan hamayya da kuma ƙasashen yammaci suka bayyana a matsayin na bogi. Ya ɗauki rantsuwar na yau Laraba a wajen wani biki da aka yi a hwadar shugaban ƙasa da ke birnin Damascus da 'yan majalisar ƙasar suka halarta. A watan jiya Assad ya samu gagarumar nasara a zaben da aka gudanar a yankunan da ke ƙarƙashin gwamnati kawai. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية Bashar al-Assad kenan yake jawabi a wajen bikin inda yake gargadin cewa kasashen yammacin da ke goyon bayan waɗanda ya bayyana a matsayin 'yan ta'adda za su ɗanɗana kudarsu. Ya taya al'ummar ƙasar Siriya murnar nasarar da suka samu ya kuma shaida ma taron jama'a cewa waɗansu sun so su mai da kansu 'yan juyin juya hali amma ku ne ainihin 'yan juyin juya hali ya gaya wa 'yan ƙasar. Loto-loto gwamnatin Siriya tana kiran 'yan tawaye da ke adawa da Mr. Assad 'yan ta'adda kasashen yammaci sun ba da kuɗi da kayan aiki domin taimaka ma 'yan hamayya yayin yakin basasa na kusan shekaru uku da rabi da aka yi a Siriya. Sai dai kwanan nan dakarun Mr. Assad sun samu galaba a wurare da dama kan 'yan tawayen da waɗan cikin gida ɗauke hankalinsu. mahaukaciyar guguwar teku da aka lakaba wa suna ramasun ta ƙetare philippines zuwa arewacin vietnam ko kuma tsibirin hainan na ƙasar china yana kuma yiwuwa za ta wato ƙara karfi yayin da take ƙetare tekun kudancin china guguwar ramasun wadda ita ce ta farko da aka fuskanta wannan shekarar ta afkawa filifin ne yau laraba wadda karfinta ya kai gudun kilomita 250 cikin sa'a ɗaya ta kuma kashe akalla mutane goma ta katse wutar lantarki a wurare da dama ruwan ya lalata rufin gine-gine ya kare itatuwa ya kuma mamaye gidajen kwana da ke manila babban birnin kasar mutane da dama sun mutu bayan da itatuwa ko kuma wayan wutar lantarki suka fada musu mutane uku sun mutu a birnin lucina lokacin da katanga ta rubuta kansu wurare da dama kuma sun rasa wutar lantarki waɗanta mutane sun ɓace abin da ke ƙara haifar da fargaban cewa mai yiwuwa ne adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru sama da mutane 370 a lardina shida sun ƙaura zuwa sansunan tsugunar da jama'a na gaggawa domin neman mafaka. Labaran duniya kuke saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wakilan gwamnatin kasar mali da abzinawa masu ra'ayin ballewa sun hware zaman tattaunawa a makwabciyar kasar algeria da nihin wanzar da zaman lahiya an yi zaman ne yau laraba a birnin algiers da nihin kafa foundation na tattaunawar da za ta kai ga samun zaman lahiya mai dorewa kasar mali tana ta kokarin samun zaman lahiya mai dorewa tun bayan juyin mulkin da aka yi cikin shekara ta 2012 da ya ba kungiyar azbinawa da kuma mayakan alka'idar damar kwace ikon arewacin kasar. Dakaru ƙarƙashin jagorancin ƙasar Horanshi sun samu nasarar shawo kan mayakan kishin Islama shekarar da ta gabata, sai dai an ci gaba da tashin hankali da ya haɗa da harin ƙunar baƙin wake da aka kai ranar Litinin da ya sanadin kashe sojin ƙasar Horanshi ɗaya. Masu shiga tsakani na ƙungiyar haɗin kan Afirka suna cikin ƙungiyoyin da ke taimakawa a tattaunawar wanzar da zaman lahiyar. Wani mai ba ƙungiyar haɗin kan Afirka shawarwari isa kasure ya shaida mu murya Amurka cewa akwai alamar samun nasara cimma yarjejeniyar wanzar da zaman lahiya duk da tashe-tashen hankali da ake yi a arewacin Mali. Gwamnati ta yi musanyar hursunonin azbinawa 42 da dakarun kasar Mali 45 da azbinawan suka kama yayin wani gumurzu a ƙarshen watan Mayu. Daga ƙarshe jami'an ƙasar Pakistan sun ce hare-hare hudu da aka kai da jirage da ba su amfani da matuka na Amurka sun kashe akalla mutane 15 a ƙauyukan da ke yankin kabilu. hukumomi sun ce an kai hare-haren ne a garin dattakel da ke arewacin waziristan babu tabbacin asalin waɗanda aka kashe hare-haren da amurka ke kaiwa da jiragen da ba su amfani da matuƙa na sa tankiya tsakanin ƙasashen biyu inda pakistan take cewa hare-haren sun saɓawa ta an kai hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙin ne yau laraba yayin da rundunar sojan pakistan ke ci gaba da kai farmaki a arewacin waziristan da kuma harin sararin sama a kwazazzaban shawal wanda ya yi sanadin kashe mayaka 35 rundunar sojojin ta ce jiragen yaƙi sun kai wani harin akan mayaka da suka ƙaura daga waɗansu sansunan yankin ƙabilun babu wata majiya da ta tabbatar da wannan sabilin da ana hana manema labarai shiga yankunan ƙabilun da ake tashe-tashen hankali rundunar sojan ta ƙaddamar da hari a ƙasa kan taliban na pakistan wanda ke arewacin waziristan cikin watan yuni bayan da mayaka suka kai wani kazamin hari kan tashar jirgin saman da ke birnin karashi rundunar sojojin ta ce sama da mayaka 440 da kuma sojoji 25 ne aka kashe tun da aka fara wannan gumuzu gwamnati ta kuma ce kimanin mutane miliyan ɗaya sun ƙaurace wa matsugunansu ta dalilin haka. Labaran duniya kenan kuka saurara. To biyo bayan take-taken neman tsige gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura, wasu 'yan jihar ta Nasarawa sun hito sun yi zanga-zangar bayyana kin yadda su da wannan yunkuri, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Nasiru Adamu El ya aiko mana. Nasarawa! Nasarawa! Yan zanga-zanga da suka yi gangami a unguwar Maraba da ke iyaka da Abuja sun ƙara haddasa cinkoso a kan titin Abuja zuwa Kifi da dama kullum yana da wuyar sha'ani saboda yawan motoci. Rai a ɓace da dagewa iya iya wasu, yan zanga-zangar na nuna ƙin jinin yunkurin tsige gwamna Umaru Tanko Almakura. Usman Abdullahi ɗaya ne daga kansilolin yankin da ke kan gaba a zanga-zangar. sakarar jiya shugaban kasa ya zo lafiya bayan ya zo lafiya ya samu yan majalisunsa suka zo na da su ba mu san me suka tattauna ba sai muka waye gari kawai ka gaya mana yau za ana so a cire mai girma gwamna kuma mu wannan mai girma gwamna ba mu ga me ya mana ba jama'a na son jama'a suka zabe sa ko ba su suka ce su ba su ba dalilin ne yasa kenan muka fitowa muna zanga-zanga yau. daga nan maraba ina kuma kuka nufa za ku tafi can lafiya ne ko kuma iya na anguwar ku za ku tsaya. a yanzu daga nan maraba za mu je sakatariya local government mu karasa zanga-zangar mu anan. kuma ku kuna ganin wannan zanga-zanga ta ku za ta hana yan majalisar jihar ɗaukar wannan mataki na tsike gwamnati. eh gaskiya tsakani da Allah wannan zanga-zangan ba wai iyawai maraba bane duka na sarasa yau ake shi duka dole ko dole wannan abin zai sa su razana su tsorata su kuma janye wannan abin da suke so ake duk masu son zaman lafiya ne ba masu son tashi hankali ne ba. kansila ka duba fa yadda gwamna ya na adama ma tsohon gwamna fa aka tsige shi kana ga sabon gwamna irin almakura zai iya tsallake wannan siratin eh in Allah ya sa da mu adamawa daban nasara daban can munafici ne ya dame su kuma nan ba munafici a cikin mu muna tare da gwamna ɗinmu muna son shi jama'a na son sa can munafici ne da laifin yan jam'iyyar mu a can da suka yi suka ci aka mutu a wannan rayuwar Shin ba gwamnati ba ce kuwa ta shirya wannan zanga-zangar ta maraba? Ita ce tambayar da na yi wa gwamnan kan ayyuka na musamman Muhammad Abdullahi. Ko kaɗan babu hannun kowa a cikin gwamnati because mu abun da ya dame mu shine zargi da aka yi mana mu yi kokari mu bada martani don mu kare kanmu don mun san kakale ne da kage aka yi mana amma ba al'ada na irin namu mu sa mutane su shi zanga-zanga ba yes hakika wannan ya nuna cewa gwamnatin kura yana da goyon baya matuka na talaka na jihar nasarawa state Gwamna Alma kore ya fice daga PDP inda ya samu takara karkashin CPC a 2011. Ya yi nasara kan tsohon gwamna Aliyu Akaidoma na PDP. Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau abin da ke damuna, siyasa mu ke ban tsoro. Da haka hankalin gano bai kwance, kuma ga lokaci yana ga tahowa. Nan gaba dan kaɗan ana To daga batun siyasar jihar Nasarawa sai jihar Zamfara inda Murtala Faruk Sanyin na ya aiko mana karin bayanin da ya biyo bayan wani harin da ake zargin wasu Hilani makiyaya da kaiwa wani ƙauyen da ke karamar hukumar Maradin. Akalla mutane bakwai ne suka rasa rayukansu sanadiyar wani farmaki da wasu 'yan bindiga da ake zargin Fulani ne suka kai a garin gidan dawa da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Maradun a jihar Zamfara. lamarin da ya uku ne da asubahin talatin da ta gabata sa'ad da jama'ar garin na gidan dawa suke haramar soma sahur a daidai lokacin da maharan suka far musu da harbi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara dsp lawal abdullahi ya yi bayani fulani ahmed irin headman na fulani suka kai farmaki a wani ƙauye da ake kiran shi gidan dawa wanda yake karamar hukumar maradun da ke wannan jihar namu na zamfara wanda a sanadiyan wannan hari da suka kai mutane bakwai sun rasa rayukansu sannan kuma mutane uku sun samu raunuka kasancewar haka da girma cv babu tijjani ya yi diplomi wato mun kara dakaru a matakan tsaro a wannan waje wanda ke cewa a halin yanzu muna da 'yan sanda sosai a tare da haɗin ma har sojoji a wajen wanda mun yi ma wajen kuri muna neman wanda suka aikata wannan aika-aika sai dai wasu majiyoyi na cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya zarta arba'in yayin da binciken da na yi ya nuna cewa harin kan iya kasancewa na ramuwar gayya sanadiyar wani rikicin da ya faru kwanakin baya tsakanin jama'ar garin da kuma wasu fulani da suka bi ta garin za su wuce. Ya a irin cewa cewa mutane hamsin mutane kaza ba gaskiya bane abin da ya faru mutane uku ne suka rasa rayukansu wannan kuma da jami'an mu aka aka ma'o'in wanka aka masu tura aka rufe su. to ya zuwa yanzu ko akwai wani da kuka kama bisa zargin watakila hannu a wannan harin da aka kai ya zuwa yanzu. eh a har yanzu dai babu wani wanda aka kama a hannu amma shi ne girma cp Babu tijjani ya riga ya umarci a mukaddashin shi da ke lura da sashen manya-manya dafuka sun riga sun fara bincike akan wani al'amari kuma ina da tabbaci sha Allahu nan ba zai ba za mu samu wani suka za mu za mu sauke wanda wannan laifi domin a kai su kotu a mun shari'a sannan ina so in amfani da wannan dama in kira da jama'a da su daina ɗaukan doka a hannunsu domin ɗaukan doka a hannu ba zai sa a ci gaba da samun nasara ba ya zama wajibi akan cewa danga hakuri da juna a danga ainihin kai ƙara a caji ofis na kusa domin a ɗauki matakin da ya dace inda shari'a ta shimfiɗa kaga idan mutum ya maka abu kaci za zaka ɗauki fansa ana samun matsaloli. dsp lawal abdullahi kakakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Daina hatsaniya, zauna lafiya, da zaman dangantaka da To kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Bello Habib Galadanci da shirinmu na gaba. himma ba ta garho. Himma ba ta gurgu ina zo muku ne daga nan birnin Washington DC a sashen harshen Hausa na murya Amurka kuma yana baku labarin 'yan Afirka masu taka rawar gani a kasashen waje. Jama'a sauran assalamu alaikum. barkamu da laraba a larabanni guda biyu da suka wuce kun ji na ta kira da shi malam sa'id sanna baba dan asalin jihar kano wanda yake nan amurka yake aiki a ofishin jakadancin najeriya kuma manazarci ne a tattalin arziki da cinikayya a wani mako mun ƙara mu da shi inda ma na tambaye shi in ji wai wani irin kira ne zai wa jama'a waɗanda babu wahala sun nuna kyamar aƙida ko al'ada ko launin fata ko addini ga wani wanda ba irin nasu ba wannan bai kamata ba duk bil adama ɗaya ake da ba wani bambancin. Bai kamata a dinga nuna bambancin launin fata ba ko wani addini. Saboda in ka misali kamar wannan ƙasa da ake da muke ciki. Amurka kenan. Amurka. Mm. Ba a nuna ma wani nuna bambancin addini mm. inda ka je. To zargin da ake mata fana cewa tana kyamar kamar wasu addinan a wasu ƙasashe kamar misali ma a yankin gabas ta tsakiya. To da yake ni ban je can ba, ba zan iya cewa ba. Wannan maybe um, jita-jita ne na mutane. Hmm. Ka san abin da ka gani shi za ka yarda da shi. Ni tun da ban taɓa zuwa can ba, na in na je ma dai ban zauna ban ga kuma yadda ake kyamata ko abin da ake faɗa ɗin. Hmm. Ba zan iya tabbatar da faruwan hakan ba. mutane da yawa suna so su miƙe suna so su karatu wasu suna so su fara sana'o'i wasu kuma suna so da su yi wani abu wanda su kansu za su ji daɗi a jikinsu akan cewa sun yi sai dai ko akwai kalubale na ko rashin karfin gwiwa ko kuma na rashin da yadda za a yi wasu ma shawara ce kawai ba za a ba su ba ko kuma ma a nuna musu cewa ga da za su yi wani irin shawara za ka ba wa jama'a ne su miƙe su zama kamar yadda kake yanzu to wannan abu dai komai daga allah yake mutane da yawa wasu na so su yi ko su ci gaba da rayuwarsu na karatu ne ko aiki amma wani lokacin yanayin da muke ciki ne a ƙasanmu yake hana musamman ma dai matasa su miƙe ko su tashi su yi wani sana'a ko ci gaba saboda yadda yanayin rayuwa yanzu yake a najeriya abin da sai dai addu'a shawara ni dai da zan iya badawa idan mutum yana da yanda zai yi ko yana da wani wanda zai yi masa hanya hmm. ta dai karatu ko sana'a to da ya um, wato ya miƙe ya kuke yes ya miƙe <laughs> da kuma addu'a to amma ba ka gani akwai akwai dan barazana yau ka zo ka yi gobe ka yi jibi ka yi mako ya kare sannan wani makon ya zo sannan watan ya zo sannan shekara wannan ba barazana ba ce kuwa e to haka ne amma dai an ana trying yau da gobe sai hmm. Allah sai ga wani lokacin Allah yi lokacin da Allah ya za ka samu abu za ka samu ba wai dabara ka bace ko karfinka ne zai sa ka samu wannan abu daga Allah yake amma da yana da kyau mutum ya tashi tsaye ya nema hmm. sai Allah ya taimake sa insha Allah yanzu daga cikin mutanen da suka taimaka maka har yau gashi nan dai ka zama ah, makaranci sosai kuma ce jami'in duniya tun da gashi nan ka yi duniya ah, za ka ɗan yi lissafa mana sunayensu waɗanda dai na san cewa ba lallai bane ka iya kirga sunayensu baki daya amma dai wasu daga cikin dai waɗanda suka taimaka maka yau har ka zo inda kake dan nan ɗan lissafa mana su mana ɗan ji sunayensu. to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ina godiya ga musamman um, Dirbin Kano Alhaji Muhammad Hassan Koguna wanda shine ya taimaka da komai da komai dai da harkar karatu da komai da zaman, duk da muke a kasashen nan. Mm. Allah ya saka mai da alkhairi da kuma mm. iyayenmu su ma da suka taimaka mana. Mm. Allah ya saka masu da alkhairi. Ina kuma miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga sarkin noma Alhaji Nasiru Adamu mura Ɗanbata da kuma sauran abokan arziki. shi kenan abinda nake da shi kenan na gode sosai da wannan hirba. Ni ma na gode. masu magana suka ce uwar rago ake wa jaje ta gwani ko sai sambarka yanzu ana hirata mu take kara da shi malam sa'id san na baba sai kuma Allah ya so ya kai mu makon zan dawo da wani sabon bako ko bakwa inda zamu ji daga wajen su su ma wani irin karfin gwiwa su ba mu kuma me zamu koya daga wajen su domin bunƙasa rayuwar mu mu bar kasala mu bar roko da yar murya yanzu a madadin shi malam sa'id hanna baba da kuma sauran abokan aiki na duk anan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ni bello habib gladanci nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai an jima Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Bello Yakubu Dukuri Jau jihar Naija Najeriya ya rubuto yana cewa muryar Amurka a yau zan yi korafi ne zuwa ga 'yan majalisun dokokin jihar Adamawa. To a gaskiya wannan bai zo muna da mamaki ba saboda dama ai kun daɗe kuna yunkurin tsige shi To ku sani 'yan majalisun jihar Adamawa a yanzu mun gane ku 'yan amshin shatan shugaba mai malhwa ne. Hakika mun tabbatar da kuna daga cikin masu bin jihar Adamawa da bita da kulli. a ƙarshe Allah muna roƙonka duk wani wanda bai son ci gaban arewa Allah ka muna maganin su da fatan Allah ka kawar mana da azzaluman shugabanni. Haruna Muhammad Katsina ya rubuto yana cewa tun tumbuke gwamna Murtala Inyaku na jihar Adamawa da wasu 'yan majalisar jihar suka yi daga kujerarsa ta iko hakan tamkar kalubale ne ga gwamnoni. Nasarawa, barno Edo da Rivers. sahara'u Hakilu Zamani almajirawa malumhashi ta aiko ra'ayinta kamar haka, haba 'yan majalisun Adamawa, ku sani wa tsige Murtala Inyako daga kan mulki da kuka yi bai dace ba, yin hakan ya saba ma mulkin demokuraɗiyya. in laihi ya yi to ya zama wajibi a sasanta don kuma akwai laihin tare da ku daga ƙarshe muna kira a safke sauran gwamnonin pdp don ba su da amfani ga talakawan najeriya salim abubakar imam jingir ya rubuto yana cewa to 'yan majalisar jihar adamawa kun cire murtala in yaku kun ji daɗi amma hukusani sani muna dodo ne kuma zai ci mai yin shi Sani Muhammad Cindo daga Karohin Madaki a Bauchi ya rubuto yana cewa don Allah murya Amurka wai shin demokradiyya ake yi a ƙasa ta Najeriya ko mulkin soja? In dai demokradiyya ake yi to babu inda aka ce shugaban ƙasa ya sa baki a tsige wani wanda ba jama'iyyarsu ɗaya ba. Daga ƙarshe sai ra'ayin Hafiz Sani Murabus attajiri garki jigawa wanda ya rubuto kamar haka. Mai hankali da lura shi ke gane ɗingishin kwaɗo a ruwa, Na fara da wannan karin magana ne saboda yadda masu taron ƙasa suka watse dutsi a hannun riga ba tare da sun cimma matsaya ba, kowa da inda ya sa gaba. Tabbas wannan taro ya zama aikin banza tura agwagwa a cikin ruwa. Dama tuntuni muka san ƙarshen ta kenan, sai dai su wakilan sun koma gida aljihunsu da tsaba, mu kam 'yan ƙasa ba abin da ya canza. In ji Hafiz Sani Murabus attajiri garki jigawa. To idan Allah ya nuna mana anjima wato shirinmu na dare lokacin da kuke bayyana ra'ayoyi za mu so jin abin da kuke ganin zai faru da demokradiyyar Najeriya idan aka ci gaba da tsitsige gwamnonin da ba wato gwamnonin jam'iyyun ko kuma jam'iyyar hamayya a Najeriya. Muna so mu ji abin da kuke ganin zai faru da demokradiyyar Najeriya idan aka ci gaba da wannan tsige-tsigen gwamnonin jam'iyyar hamayya. Yanzu ga Sheikh Abdulwadud Haruna na ƙasar Kwato na ƙasar Ghana da nasihar Ramadan akan munanan halayya cikin azumi. فرماني شي سواء مسلمين ولا كوبا مسلمين ري ينا دا الفرما قوم الله جيسا ري دا دو كشيتا سواء وندا كشر نم مسلمين با مسلمين دا الله بيا بكبا فإن ينا دا دابي ينا دا شعوة وين وين ما لديك فدر وين كلمة من فادا وين حال رجل في علف رجل عنفه من وعز علف رجل في رجل إن دا مسلمين kuma ka islama wanga zancen ya ɗauke to ka ɗauka yi aiki da shi wai hali na mutum ɗaya hali na kwarai mai kyau ɗabi'a mai kyau yakan bar mutum dubu su shirya su bi Allah su zama na Allah fiye da wa'azin da mutum dubu za su yi ya yi amfani ga mutum Allah ya sa mu dace yanzu ga innar amal Grace Alheri Abdu da takaitattun labaran duniya. rundunar sojojin isra'ila ta gargaɗi dubin dubata mazauna arewacin gaza da su fice daga gidajensu har zuwa lokacin da za a ce musu su koma yayin da take ci gaba da kaiwa mayakan hamas hari ta sararin sama waɗanda ke kai mata hare-haren makaman roka Jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a wurare da dama yau Laraba da safe da suka hada da gidan wani babban jami'in Hamas Mahmud Zahar. Wata takardar sanarwar da ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce duk wanda bai fice daga gidansa ba to nan take yana cusa ransa da na iyalansa cikin hadari. an rantsar da shugaban kasar syria bashar al-assad domin wani mulkin wa'adin shekaru bakwai bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar wanda 'yan hamayya da kuma kasashen yammaci suka bayyana a matsayin na boge ya ɗauki rantsuwa ne yau laraba a wajen wani bikin da aka yi a fada shugaban ƙasa da ke birnin damascus da 'yan majalisar ƙasar suka halatta watan jiya assad ya samu gagarumar nasara a zaben da aka gudanar a yankunan da ke ƙarƙashin gwamnatinsa kawai mahaukaciyar guguwar teku da aka wa suna ramasun ta ƙetara filifin zuwa arewacin vietnam ko kuma tsibirin hainan na ƙasar china yana kuma yiwuwa za ta ƙara ƙarfi yayin da take ketara tekunan kudancin china dakata madangaras da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan allah ubangiji ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye Kuma a wannan lokaci idan Allah kai mu za mu so jin ra'ayoyinku a kan abin da kuke ganin zai faru da demokradiyyar Najeriya idan aka ci gaba da tsitsige gwamnonin jam'iyyar hamayya a ƙasar ta Najeriya. yanzu a madadin grace alheri abdu da julie leathers creation wadda ta hada mana sauti da injiniyan mu mr skip ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai an jima da daddare idan allah ubangiji ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.